rundunar 'yan sannan jihar adaman ta ce fata ma shirya tsabdan ganin an gudanar zabe ba wai kawai a sansanonin 'yan gudun hijira ba kawai kai hatta ma da wasu wuraren da aka kwato daga hannun mayakan boko haram da suka hada da kananan hukumomin mobi mai hahon da kuma karamar hukumar gombe a wajen taron masu ruwa da tsaki da rundunar 'yan sannan jihar ta gudanar shugabannin jam'iyyu a jihar kwamishinan 'yan sannan jihar mr adaji gabriel ya ce sun shirya wa zaben about the northern part of uh, adamawa we have tried as much as possible and god is helping us most of these areas are quiet yi mun shirya don gudanar eh, zaben a arewacin jihar adama da ake ta eh, cece kuce kun san batun gudanar zabe hakkin hukumar zaɓe ne inec ba wai na jami'an tsaro ba mu namu shine mu bada kariya lokacin da ake zaben don haka shirin muke a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar adama mr adaji gabriel to sai dai wannan na zuwa ne yayin da gwamnan jihar adama mr balajan gilari ke ci gaba da nana ta kiran da yake na ɗage zabe a jihar duk da cewa shine ma jam'iyyar pdp ta baiwa takarar kujerar sinata na mazabar adama ta arewa domin a wajen wani taron 'yan jam'iyyar pdp gwamnan ma cewa ya yi na san wasu na sukata game da kiran da na yi na ɗage zaɓe ni fa ina kan bakata ai ma bai kamata a gudanar zaɓe ba a wannan yanayi da ake ciki inda mutanenmu da dama ke gudun hijira ai kamata ya yi mu mai da hankali wajen nuna alhini da tashin hankalin da ake ciki ba wai zaɓe ba to sai dai kuma a nasu ra'ayin al'ummomin da hare-haren 'yan boko haram ya raba da gidajen sun ce fa duk da cewa ba daɗi suke ji ba su fa sun shirya wa zaben mr adamu kamale shi ke wakiltar mazabar micika ɗaya daga cikin yankunan da ke hannun mayakan boko haram a majalisar dokokin jihar adamawan ya ma bayyana irin damarar da suka yi ne game da zaben da ke tafen. ya wahala mu dole muna da muna hanga gaba. me zai farda namu shekara daya shekara biyu shekara uku zuwa hudu mai zuwa dole mu yi tunani a kai domin in mu ce ba za mu yi zaɓe ba ko kuwa in mu ce ba ma cikin najeriya muna da wani kasa ne a ba mu da wani kasa so sabil da haka dukkan mutane mu da ciwon da suke da shi su yi hakuri su fita su zaɓi shugabanni kuma wanda ya dace wanda zai iya san damuwansu wanda kuma zai san magani damuwansu so su zabe irwa wa'annan shugabanni domin su ne za su iya tallafa mana nan da shekara ɗaya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu yanzu dai yan takara na ci gaba da ziyartar yan gudun hijira don tallata kansu yayin da bangare guda jami'an hukumar zabe INEC ke ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zaben Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya